Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sado mu da ku a kashi na biyu na muhawarar da muka shirya domin gano dalilan da ke sa ana samun cece kuce tsakanin manyan addinan Najeriya guda biyu wato musulmi da kiristoci. Sunana Reverend Dr. James Mobile Wuye pasto na ɗarikar assembly of god a rocin nigeria to ni ba zan in ce ga waɗanda suka fi ba amma abin da ake cewa ka riƙe addinin ka riƙe addini na mutunta juna shine mafita akan wannan amma matasa mahimmanci matasa sun fi yawa a cikin addinan mu da suke kawo tashin hankali sannan akwai kuma wa'insu dattawa wanda suke malamai ne amma sai sun yi ma mutane batanci suke ji ana ganin su na yi ba za a ce ga wanda ya fi fitina ba ko ta da fitina sai wanda ya amfani da addini don son kansa. sunana muhammad mansur ibrahim sokoto imamin masallacin ta abu huraira kuma farfesan kimiyyar hadisi a jami'ar usman dan fado da ke sokoto addinin musulunci yana kallon kirista a matsayin abokin zama na gari kamar da allah dauke sarki a cikin alkur'ani a suratul ma'ida da yake cewa za ka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne yahudawa da mushrikai za ka samu waɗanda suka fi nuna ƙauna ga musulmi su ne kirista saboda a cikin su akwai malamai kuma kiristoci ba su girman kai za ka tarbiyyar da addinin musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da kiristoci tambayi duk kabilun da kiristoci suke da cikin misali kabilar ibo a garin kano ke sabon gari ka gani wanda idan haƙƙi yake toyin su wanda ke shiga garin sokoto in ya biyo babban titin shiga garin wato amadu bello ya ɗauka yana gari ne na kiristoci tsantsa saboda manyan manyan coci za su yi maka mara amma ka je kudancin cikin Najeriya ka tambayi musulmin da suke can suna samun dama da walwala da mallakar filaye da gina masallatai da nuna yanci a matsayin su 'yan ƙasa a can. idan kun saurari kashi na farko na wannan shimfiɗa da muka yi a makon jiya kun ji cewa mun buɗe wannan muhara ne tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal da ke wakiltar kungiyar kiristocin Najeriya. wasu daga cikin abubuwan da za mu taba a yau sun hada da shin kalmar arna da kafuri ita ce kaɗai abubuwan da ke bata wasu kiristoci rai daga yan uwansu musulmi sannan kuma idan aka ce za a zauna a yi lissafi tsakanin kiristoci da musulmi suwaye suka fi asarar rayukan mutanensu a cikin hare-haren ta'addanci da kungiyoyin irin su boko haram suke kaiwa mutane a najeriya kuma idan kungiyoyin su boko haram da sauransu sun je kai hari shi sukan bambanta addinin mutum duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke yi a kan wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba bari mu ci gaba so yanzu kai eh, yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asanadin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu daban eh to idan ka duba ka san addinan nan guda biyu kowanne da nasa amma addinin Kiristanci ita da awasa tana yi ne kowa yana kare kambunsa ne mm. domin kira ga mabiya su zo ga to ina magana haɗin kan ƙasa da 'yan ƙasa fa to haɗin ƙasa kuma idan ka ka maganan ƙasa ce ƙasa mun samu kanmu a arewa duka ƙasa guda ke ɗaya kamar ubana da ya haife ni hmm. ai a zamanin biyafara ai babu maganin cewa musulmi ko krista haka zo aka ɗebe su aka suka tafi yaƙi suka yaƙi biyafara tare suka yi yaƙi hmm. ba bambanta kowa ba to maganan ƙasa in aka tashi ana tafiya tare amma na a zamani daga tamanin da ɗaya daga saba'in da tara da aka fara eh, demokaradiyya sai aka kawo bambanci don ba zan manta wannan lokacin ba aka zo da zancen a awolowo aka zo da zancen shagari mm. to amma mabiya yawanci a wannan lokacin don lokacin na ina primary school mm. na gama primary school aka ce za a yi zabe za a yi zaɓe kuma tsakanin awolowo da shagari to mutanen kudu suka kawo mana zancen cewa walo kirista ne mu yi awolowo amma na da yake mu mun kalli cewa ba maganin kristanci ake ba maganin arewa ne a wannan lokacin sai muka ce to a me yasa ba za mu yi shagari ba to a gidanmu sai aka samu aka rabu gida biyu wasu yayinmu manya sai suka yi shagari mu kuma muka yi awalo. Amma me yasa kuka yi awalo wasu suka yi shagari? Eh sabida a wannan lokacin da muka aqidar addini ce. Aqidar addini ne aka cusa mana cewa shi awalo mm. Krista ne wanda kuma idan aka ci wannan zabe a eh, wancan lokaci eh, eh, zai kyautata kuma mu da muka zama Kristoci za mu zama a kan gaba. Mu yi magana bari ba shek. Uh, shek um, um, Adamu Shek Bashir Adamu Aliyu. yankin na arewacin najeriya mun sani duk ma'ana mun san irin masifin da suke ta'allaka a cikin akwai kashe-kashe tashi tashi hankula sace-sace mutane eh, da sauransu ga su boko nan ga isu ga wace tsiya inda nake ganin addinan na biyu sun fi samun sabani shine shin waye ba tsarin mutane tsakanin su biyu kiristoci za su ce su ake kuntatawa musulmi su ce su ake kuntatawa ana ka gani waye ba asarar rayukan mutanensa wato ina ganin har wannan za a yi magana eh. sai a kalli yanayin ayi tashin hankali da ke faruwa na farko dai a yankin north east mm. shine aka yi shiga arewa masu gabas shine aka fi a wannan shekarun baya banda yanzu da abin kuma ya gangara wani bangaren yankin nan na farko mm. wanda suka fi su ne musulmi mm. kamar yadda aka sani kaga ana yin rigima a inda yake yankin musulmi ne kashi saba'in ko tamanin ko fiye da haka ko casa'in ko ma fiye da haka a ciki su suka fi yawa kaga aka ce an samu asarar rauka ko asarar dukiya ko asarar wasu abubuwa abin da zai faru kenan yanzu bincike da akwai kristoci eh, a wurin akwai kristoci a wurin an ce an kashe sama da mutum dubu talatin da biyar a wannan shekaru kamar UNDP ta bada shi rahoto shekara ta gabata mutum dubu talatin da biyar da ake cewa sun mutu misali in ka kasa in kirista suna da kashi goma ma misali ba su kashi goma ba in ka dawa average su a nan wurin misali in ka dauke su kashi goma mm. kashi nawa kin dubu ku dari biyar kenan misali ko dubu hudu ko dubu biyar mm, ana magana sauran fa musulmi ne mm. an ce an yi gudun hijira mutum sama da miliyan biyu kaga nan ma ana magana musulmi ne suka fi yawa amma ni abin da nake so mu lura a nan gurin shine su ɗan ta'addan nan fa ba wanda suke kallo ba mm. su suka tashi afkawa kowa suke su suka tashi kuma kowa yawa sannan kuma illar da take faruwa ba wani bangare take a shafa ba mm. inda illar take dama wani ya koma gefe ya dauki abin da yake bance shi shi ya ce ni akaiwa mm. ya manci ya nuna kamar shi kadai akaiwa tun da gaba ɗaya mana misali mu a musulmi misali banda mai alfawa sarkin musulmi mafi daraja a musulunci a shugabannin musulmi sarkin Kano a Bayero a lokacin yana da rai an afka masa bayansa sai Borno an afka masa bayansa akwai lokacin da aka yi hari sarakuna na yanka guda uku ɗaya daga cikin su da aka halaka shi a borno sannan masallacin da ya fi kowanne daga cikin tarihi a arewacin najeriya masallacin mai matawa sarkin kano aka afka mutane ranar juma'a saboda fitin ɗari da wurin tamanin ake magana wanda suka rasu a wannan harharar a cikin masallaci mm. da haka in aka koma aka keɓance lissafin ake cewa wane da wane to sai mutum ya ga cewa kamar wani bangare ake magana mm. amma magana ta gaskiya tunda a kewayen mu abin ke faruwa ko mu ake afkowa tabbas hakika duk kiristan da ke gurin shi ma abu ya faɗo zai faɗa masa amma dai a koma a ce su kadai ake wa mm. wannan gaskiya ba a fito da abin yadda ya kamata ba zan in ji martanin ka game da wannan zancen sannan ina ganin kamar shi ya manta tarihi ne saboda idan muka duba 2009 da tara da aka fara wannan hare-hare a kan kirista aka fara a lokacin da aka fara jihar borno an fara kace kiristoti. don ba zan manta ba na kai wanke mota na mun zauna a wani wuri a gombe mm. muna wanke mota sai wasu yara suke cewa suna ba da labarin suna cewa to yanzu fa an sun bude rediyo karfe biyu mm. sai suka ce yanzu fa an kai hari an kone church an yi kaza sai suna madalla sai nace musu a'a ku bar maganan cewa ana kace kristoci ko kuna jin daɗi a jihar borno mm. in ka duba gwaza in ka duba wurare da kristoci suke da tarihi a yanzu a jihar borno babu su domin a Ida da kuma yadda su boko haram da kuma yan ta'adda kayar baya suka taso mm. sun taso ne domin su goge wani abu kristanci a arewa don haka maganan cewa musulunci ne ko kuma musulmai aka fi eh, jikawa duk wannan zance ne domin sabida asalin da'awa da suka taso da shi sun taso da shi ne domin su tabbatar da cewa sun babu wani abu kamar boko haram babu wani abu kristanci amma da suka zo sun ce boko haram ba ce boko haram na musulmi ko na eh to amma da suka zo ai in ka duba boko haram hmm. sun zo sun kasu gida gida har gida hmm. wajen uku ko hmm. amma asalin muhammad yusuf da ya kawo zancen boko haram ai idarsa. da da'awarsa yana zance ne kan zancen ya kawo da wani abu da aka ce boko boko kuma an la'akance shi da cewa duk kristoci yan boko ne kuma boko daga turai ya zo to duk wani abu da ya zamanto na boko na kristanci ana so a kawar shi a najeriya wannan lokaci muna maganar arewa maso gabacin najeriya mun san abin da ke faruwa a arewa maso yammacin najeriya a wurare irin su zamfara katsina sokoto kaduna niger da sauransu a nan wa ya fi jin jiki wannan daga baya kenan aliyu mustapha eh. da aka zo daga baya ka san abubuwa da suka faru daga baya da aka zo arewa maso yammaci da kake magana su sokoto su ina su ina dinnan hmm. wannan ababe ne da suka haifa 'yan gudun hijira na boko haram suka samu mafaka da suka samu mafaka kuma akwai 'yan siyasa da suka haddasa wadansu mutane da suke a ba mu wahala yanzu a Najeriya. Hmm. A wannan lokaci da Jonathan yake kan mulki, ina so in gaya maka cewa an yi amfani da ababe da dama domin Jonathan shi Kirista ne, ana so a musguna a cire shi karfi da yaji. Akwai bama bamai da ake tayarwa kamar yadda ya magana a masallaci. Saboda yana Kirista ko saboda Saboda shi Kirista ne. A wannan lokacin an yi ta tara bama bamai hmm. kamar yadda ya magana a masallatai a Gombe farkon suicide bomber hmm. mace a kwatagat a gombe aka fara a masallaci ko a coci a babu coci a kwatagat mace ta sa jigida ta zo ta tada shi shine farkon suicide bomber da muka fara samu a Najeriya hmm. to idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire Jonathan da yake mulki domin mun san a wannan lokacin malamai ba magana tattalin arziki ba ce ba magana siyasa ba babu zancen addini aka kawo saboda wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa Jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa waɗannan abubuwan a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su ka yarda da abin da ka ji To gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wa ce mu dawo inda da yake akwai zaɓe na siyasa a gaba shi za ka dubi 'yan takarar shugaban ƙasa irin su a Atiku da Tinubu da Obi da Kwankwaso me tasirin su akan addini a zaɓe mai zuwa. sannan kuma za mu sake duba magana na ta musulun musulun take da dalilan wasu kiristoci na cewa ba za a zaɓi tunu ba don bai zaɓi kirista ba yanzu kan a madadin su bakin namu shek bashir adamu aliyu da evangelist musa misal da kuma nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen kawo mana su domin yin wannan muhawara ni ne ali musa sokoto muke fatan mun ba ku lafiya